Bismillahirrahmanirrahim. Satin mu ɗaya da aure amma ko so ɗaya ba mu taɓa kwana guri ɗaya ba gashi kullum cikin gidan cikin musu aiki na ke idan sun ce ba zan koma Najeriya ba tunda na riga na zama matar ɗansu. Ina ji ina gani aka saka min tsaro ta ko ina wai don kar na gudu. Sati na uku aka A sati na uku a haka wata rana cikin dare ina kwance na ji an shigo min ɗaki a lokacin na tashi zaune na ga uncle abdallah a tsaye na kallo na yani na ya ƙara wani kyau na musamman samun kaina ne da kallonsa ko kirka ido ba na yi shi ma ɗin kallo na yake yana wani murmushi na musamman Ta ya a hankali ya zo kan katifa da nake shi ma ya zauna jikin kasa yana gogar jikina har na ɗan matsa daga jikinsa duba na sannan ya ce ina fatan kin yini lafiya a hankali na furta mata lafiya lau ya saka hannu a cikin aljihunsa daga ya ɗebo kuɗi masu yawa ya bani ba amsa ba na tsaya ina kallon kuɗin ji na ya ce wannan kuɗin sadakin ki ne abba na ya ce in baki wani murmushin yaƙe ne sannan na ce ka riƙe su a hannunka babu abin da zan yi da su bainu da namuwarsa bai da su aljihu kamar yadda ya ɗauko su na ya tambaye ni na yi sallah na ce masa eh shi ma shiga cikin toilet ya yayo wala ya zo ya ta da sallah ko da ya ida ya ce in ina da awala mu zo mu yi sallah in bani da ita in je in da yake bana kwanciya sai da arwalla shi yasa kawai na miƙe na saka hijab na bi shi sallah bayan mun ida na ga ya rafa kaina yana min addu'o'i sosai daga nan Abdullahi ya bijo min da wasu abubuwa daban tun ina ture su ha yafi karfi na sai da muka raya wannan daren tun daga nan muka manne ni da abdalla sosai muke faranta ran junanmu kullum cikin kwantar min da hankali yake akan zai maida ni najeriya in mun kwana biyu matsala ɗaya nake fuskanta a cikin gidan shine ta wajen 'yan gidan dan kwata-kwata sun tsane ni ko kaɗan ba sa so na anan na fahimci abdalla ba shi da uwa a gidan duk matan abbansa ne tare da 'yan uwansa wata na uku da aure muka shirya ni da abdalla muka taho najeriya sai dai me Muna zuwa cikin barak ɗin da muke aka ce duk an canja sojojin da ke ciki. Aka muka tai bulayen neman iyayena amma babu su babu dalilin su. Gashi ban san garinmu ba saboda tun ina kama aka dawo Kano da zama ba ganewa zan yi ba. Haka na sha kuka na gode ya Allah muka dawo na ni da abdalla Ya mun alƙawarin duk inda mahaifana suke zai nemo musu insha Allah. Bayan shekaru takwas abubuwa da yawa sun faru a gidan su Abdallah. lokacin abban sai ya rasu ya zama na shi yake juya gidan tun da muka yi aure ko batan wata ban taba yi ba sai a cikin wannan shekarar ta takwas na samu cikin nabila sosai na ragata wajen abdallah su kuma 'yan gidan suka shiga jan haushi na tamkar su kashe ni aka na shiga watan haihuwa na haife ta ranar suna yarinya ta ci suna nabila sosai aka yi hidima nima ba laifi lokacin na yi kawaye sosai saboda skul ɗin da nake zuwa Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya tsakanina da 'yan uwan Abdalla kullum iyayya. lokacin da na lokacin da yaye Nabila nan ma na kuma zuwa Najeriya neman iyayena tare da 'yan uwana amma shiru ba a same su ba lokacin na fawwala wa Allah lamarinsa muka dawo na ci gaba da zama aure lokacin Nabila na da shekara biyar a duniya na haifi Rehan a lokacin Abdullahi baya gari sun je shigo da wasu kaya a gaddas inda na haife ta nake fama da wani irin ciwon kai tamkar kaina zai tsage a lokacin ba wanda yake kula da ni sai wata ƙawata ce take zuwa daga gidanta take kulawa da ni haka ha abdallah ya dawo gari sai sai ya murna da samun bebi a nan ya ɗauke ni muka je asibiti aka duba ni an bani magunguna sannan muka dawo gida a lokacin da muka dawo gida muka samu an cinnawa gidan wuta ta gaba an cinnawa gidan wuta gaba ɗaya ko ina ya kama da gudu abdallah ya fito daga mota yana salati ni ma tuni na fito na bar raihan cikin mota da yake ba mu je da nabila ba shi yasa na fito a buɗe neman inda take wata kata abdallah bai kula da fita ta ba ni kuwa tuni na shige cikin gidan ina zuwa na ga wuta sai ci take a kofar ɗaki na da gudu na kutsa kai na shiga cikin wutar komai ya kama da wuta sai wata karamar akwati da abdallah ya siya min gwalagwala ya ajiye min a ciki ɗauko ta na yi tare da fitowa ina kuka ina kwala nabila kira tuntuɓe na ci da wani abu na faɗi ina ɗagowa na garin nabila da uniform ɗin school ɗinsu a jikinta ko motsi ba ta yi tuni na kusan koya na saɓe ta a kafaɗa ta muka fito daga cikin gidan da gudu gajmar jira ake yi na fito kawai sai fashewar gas muka ji wanda ya sa wutar ta daɗa kamawa ina fitowa na gaban ga mota abdalla babare kuma shi abdalla kuka na sa sosai na kama kiransa sai dai shiru gashi unguwarsu ba mai yawan gidaje ba ce da na fara tafiya ina kuka tare da na fila a kafaɗata har na fara fita har garin tun daga nan na baro garin na min na dawo Najeriya lokacin da na sauka a garin Kano na siye da ɗaya daga cikin sarƙar gol ɗina ganin ta kuɗi da yawa na ciye mai sarƙar don Allah nemo min gida ƙarami zan siya aiko a ranar ya sa min gida aka yi ciniki na biya suka bani takardu na siya takardu na siya mana duk wani abubuwan da za mu yi amfani da shi sannan muka tare a gidan kullum sai na kukan rashin mijina da kuma yarinya ta wacce ban san wani hali suke ba a haka ciwon kan nan nawa ya dawo sosai gashi ba na fita ko ina haka na sha doguwar jinya a cikin gidan gashi nabila bata da wayan kula da ni haka har allah ya sa idanuwa na suka daina gani saboda wannan ciyan kan mai tsananin gaske wata mata ce take shigowa gidan tana kula da ni ita ma kuma saboda nabila na kawance da yarinyar ta sosai matan nan take bani kulawa har allah ya sa na ji sauki sai dai kwata-kwata na daina ganin komai sai dai nabila ta taimaka min ne a haka muka yi rayuwa har Allah ya kawo zuwa yanzu wata ajiyar zuciya ta yi tare da goge hawayen idanunta sannan ta dube su ta ce kun ji labari na yadda ya kasance har yanzu har yanzu ina kewar iyayena don Allah ya Mahmud ka gaya min suna ina yanzu dan ina son in sake rayuwa da su ina kewar su ina matukar son ganin su mijina Abdullahi shi ma ina son ganin sa duk da Rehan ta ce ya rasu sai nake ji tamkar bai rasu ba Alhaji Muhammad ya dubi kanwar tashi ya ce, Tabbas kin sha gwagwarmaya kuma kin sha wuya a rayuwa. Ina so ki sani, iyayenki suna nan da ransu basu mutu ba, kuma su ma yanda kike kiwarsu haka suke taki. Yanzu haka suna kan hanyar zuwa nan gidan dan na tura a zo min da su. Wani daɗi ne ya ziyarci Umar Nabila dan kullum addu'ar ta Allah ya nuna mata iyayenta da ɗan uwanta. To gashi Allah ya nuna mata wannan lokacin. Duban yayan nata ta yi sannan ta ce, Yaya ina son sanin me kai wa hajiyar Anwar haka wanda take fushi da kai, kuma gashi na ga kun haihu tare da ita, kuma a yadda na fuskanta kamar shi Anwar ɗin ma bai san kai ne mahaifinsa ba. Muna son kai ma ka faɗa mana yadda aka yi. Gyara zama Alhaji Mahmud ya yi sannan ya ce, Tun lokacin da na tafi bautar ƙasa garin Yobe, na haɗu da Hajiya Amina. A lokacin muka ƙulla soyayya mai ƙarfi wanda har iyaye suka shiga cikin zancen lokacin mahaifina yana da kuɗi sosai kuma ita kaɗai mahaifinta ya haifa shi yasa yake son duk dukkan wani farin cikinta na samu dadinmu da maganar aurenta ya nuna min rashin amincewarsa ni kuma ni da ita muna matuƙar ƙaunar junanmu hakan yasa kawai na tura iyayen ƙarya neman aronta kuma ba tare da an yi wani bincike ba aka bani ita mahaifina ya haɗa min da kyautar gida wanda muka tare a ciki sosai yan uwan mahaifinta suka tsane ni saboda sun ce su dai ban kwanta musu ba watan mu uku da aure hajiya amina ta samu ciki sosai na yi na yi da ita akan a zubar da cikin amma sam ta ƙi yadda ganin hakan na fara yi mata wulakanci kala-kala da ni bayani a haihuwa da wuri ba shi yasa nace sai ta zubar a haka kuma zan zan zan zagaye na je na haɗa ta da iyayenta in ce tana wulakanta ne tare da min gorin gida haka mahaifinta zai kira ta ya yi mata faɗa kuka za ta saka masa ba tare da ta karyata ni ba lokacin da cikin ta ya cika wata ta tara ta haifi ɗanta namiji Ranar suna ita ce ta yi wa kanta komai don ko abin naira ɗaya ban siya mata ba. Sunan mahaifinta ta sa yaron eh, da take kiransa da Anwar. Tun daga lokacin na tattaro na dawo garinmu ko da na zo ban nuna mahaifina na ya aure ba saboda suna cikin alhinin rashin kibirki su a lokacin ina da lokacin na fara soyayya da wata 'yar unguwarmu a lokacin mahaifina ya yarda akan na aure ta haka muka yi auren mu cikin so da ƙauna ita ma tun da na auri safiya na fara fita garuruwa ina shigo da kaya har muka yi shekara ɗaya da aure sannan ta haihu ɗanta namiji ta haifa ya ci sunan mahaifina muke ce masa junet lokacin ne na shirya na je garin yobe hajiya amina ba ta yi fushi da ni ba haka ta anshe ni hannu bibbiyu lokacin anwa yana da shekara ɗaya a duniya saboda tsabar rashin damuwar da na yi da yaron ko sunan shi ba ban riƙe ba bayan zuwa na da kwana biyu mahaifinta ya rasu a lokacin na zauna sosai aka yi zaman makoki da ni na tausaya wa hajiya amina don haka na kalle na lallashe ta sosai har ta fara sakin jiki an zo raba gado inda aka bata dukiya mai tarin yawa dama ita kadai ya haifa sai kuma yan uwansa da suka ci gadon kuɗin suma. ma a nan ne mata dabara na ce ta ka kuɗin in dinga juya mata shi a cikin kasuwanci na aiko ta jewa da yan uwan mahaifinta maganar su ba ta kuɗinta za ta ba wa mijinta ya juya mata shi ya amincewa suka yi saboda sun ce su dai ba su yarda da ni ba lokacin da ta dawo min da maganar sun hana ta kudin saboda suna zargi so sosai na nuna rai raina haka na tsiri fushi da ita na ba gaira babu dalili hankali tashi ta kuma koma musu da maganar sannan ta ce matukar ba su bata kuɗin ba to wallahi za ta yi karar su haka kanin mahaifinta ya ɗauki dukiyarta ya bata tare da ce mata babu su babu ita ta ce musu ta ji din ita dai a bata kuɗinta. lokacin da ta dawo kamun kuɗi haka na tattara su na bar garin yobe da su dinga daga nan ban ƙara bi ta kan amina da Ɗan bare kuma maganar kuɗin ta sai bayan shekara goma sannan na shirya na nufi garin yobe lokacin aka shaida min ai tuni mai gidan ta siyar da gidan ta tashi ko da na je gidan iyayenta na samu su ma duk sun tashi sun bar garin aka ce min duk inda na je neman su na samun su haka na haƙura na ƙyale har Allah ya haɗa mu yanzu salati kowa ya shiga yi wajen kuka sosai kuka sosai hajiya anwar ta shiga yi da ƙyar umma nabila ta rarrashe ta ta yi shiru share hawayenta ta yi sannan ta ce ni duk a cikin abinda da mahmud ya min babu abin da ya fi ƙona min rai sai irin banzantar da rayuwarmu da ya ni da anwar Tun da Anwar ya fara wayo kullum sai ya sani gaba da tambayar ina abbansa yake. Wani lokacin kuka yake sosai yana ce min duk abokansa suna da baba amma shi ba shi da shi. Haka zan tarashinsa da ce masa shi ma yana da baba kuma yana nan zai zo gare sa. Dangi na ko da yaushe cikin zubar da zubar min da magana suke dama su ai sun san dan wannan ne na aura amma sun nuna min na ki fahimta gashi nan ya nuna min kalar halin nasa haka zan ci kuka har in gode wa Allah sauran kadarori na wanda nake da shi na saida na fara juya kuɗi na a lokacin nake fita Najeriya to Dubai ina shigo da kaya Allah ya sa kasuwanci na albarka tuni na fara suna a duniya Aka na faka harkar gwalagwalai kuma sosai na samu karbuwa duk wata mata mai ji da kanta a Najeriya da Saudi Arabia ta san da zamana. Haka na ci gaba da kula da ɗana har Allah ya sa ya girma ya mallaki hankalinsa. Na kai sa London ya karatun sa a can har ya masters sa. Bai daɗe da dawowa ba ma ya haɗu da su Nabila. Yanzu haka ya samu aiki a Abuja wani babban kamfani. Sosai Alhaji Muhammad yake jin kunya abin da ya yi. haka ya sauko daga kan kujera ya bisa na gaban anwar ya ce na san ni mai laifi ne a gare ka na wofintar da lamarin ka ban tsaya na jajirce wajen nuna maka kulawa ba yau gashi na zo gaban ka ina mai neman afuwar ka dan allah ka yafa min abin da na yi maka a rayuwar ka tabbas na san na aikata babban laifi da duniya ma sai sun tsane ni in suka ji ku in suka ji kuma na tabbata a yanzu in Allah ya amshi raina matukar baka yafe min ba to tabbas wuta zani kamar yadda iyaye suke da haƙi akan yaran su to su ma haka yaran suke da haƙi kan iyayen su hawaye ne ke zuba idon Alhaji Muhammad an wani ƙasa da kansa tabbas yana jin farin ciki da ganin mahaifinsa kuma yana jin babu daɗi da yadda ya yi wa hajiyarsa an wa ɗagowa ya dubi alhaji mahmud da sauri ya faɗa cikin jikinsa yana faɗin na yafe maka abbana allah ya yafe mana baki ɗaya kowa da ke gurin sai da ya ji tausayin anwar nabila hawaye na zuba idanta ta ce alhamdulillah allah mun gode maka da ganin wannan ranar allah ya ƙara wa annabi ta daraja amin na aka shiga addu'a tare da murnar ganin juna can sai ga iyayensu umman nabila direba ya karaso da su gidan wani sabon kuka aka shiga tare da murnar ganin juna umma na rungume da mahaifiyarta wacce ta tsufa amma jikinta babu inda ya kasa aka shi ma tsohon soja tsohon soja jin sa yake kamar yau yake matashi na aka shiga basu labarin duk abin da ya faru har da na hajiya anwar sosai suka jajanta tare da nuna damuwarsa akan lamarin anwar wani daɗi ne yake ratsa cikin ransa yake faɗin dama zan ga irin wannan ranar haka ashe haka nake da dangi ga iyaye da kakanni tabbas dukkan mahaƙoci to tabbas zai zama mawadaci jiya an dafa kafaɗarsa jiraye suka yi ido biyu da princess kanwar janet kenan ta ce ya anwar daga yau ka zama babban yayana dama ka san bana shiri da ya janet kullum cikin cin zali na yake dariya suka saka gaba ɗayansu ana faɗin ai daman babban yaya ne Jinat ya murmushi ya dubi Nabila ya ce, Ni kuma ga ƙanwata nan kuma matata ko Nabila ta. an na jan haka wani kishi ya taso masa duk wani murmushin da ke fuskarsa ya ɗauke. Miƙa ya kalli Nabila wace jikinta ita ma yake gawa ya ce, Ki same ni a sama. Bai jira cewarta komai ba ya wuce ya nufi ɗakin da ke sama. ke gurin bin bayan anwar suka yi da kallo na tsohon soja ya murmushi ya ce tabbas na ga soyayyar wannan kwailar matar tawa a idanun zaratan 'ya'yanka mahmud don haka ina son ka ja musu kunne dukkansu ba wanda zan ba ita dariya suka saka gaba ɗayansu suna cewa a to wanda aka faɗa musu gaskiya dan da alama ba wanda zai barwa wani ita tunanari da ta miƙe a kunyace ta hanyar ɗakin su Anwar tun da ya shiga cikin ɗakin yake zagaye. Tabbas yana son Nabila kuma yadda yake jin ta baya jin zai iya bar wa wani ita ya aura. Shirin da yi shirin da ya ji ta yi ne. Anwar tun da ya shiga cikin ɗakin yake zagaye. Tabbas yana son Nabila kuma yadda yake jin ta baya jin zai iya bar wa wani ita ya aura. Shirin da ya ji ta ki zuwa ya sa ya ɗauki waya sai kira layinta. A ta kusa katsewa ya ji an ɗaga. Shiru ta ba tare da ta ce komai ba. Anwar ya ce, ina jiran ki na ji ki shiru ko wani abun ne nabila ta ce babu komai amma kaga kowa na gurin ina gurin baka a gudun kowa ya gano mu kuma ta ya zan biyo ka suna kallo na yanzu ma ɗaki na gudu saboda tsokanar da grant grandpa yake grandma yake min anwar ya ce ina so ki faɗa min akwai soyayyar wannan yaron a zuciyarki ko babu shiru nabila ta yi ta kasa cewa komai an waye shi shirin da kika ne ya tabbatar min da cewa kina son sa da haka ina son ki sani tabbas ki shirya ansa jana'idar ta don gab da rasa raina saboda son ki ya ce kashe waye ba tare da ya jira amsar ta ba nabila na hawaye ya fara ambaliya a ta tana tana jiya su kai ido biyu da Janet ya kafe ta da mayan idanunsa ya ce Nabila kin san tun fil aza nake son ki na sha wuya akan son ki har shanyewar jiki na saboda rashin ki durƙusawa ya yi da gwiwoyinsa a ƙasa ya ce don allah ki tausaya wa zuciyar da take ɗauke da soyayyar ki tun fil aza ki tausaya wa ruhin da ruhi ɗaya da rayuwa da ruhin da ya rayu da sanki ki tausaya wa idanun da a koda yaushe suke mararin kallon ki ina son ki sani ki sani ni ne na fi dacewa da mijinki na fi kowa sanin ciwon ki damuwar ki kuka jina ce ki yi sosai ita ma kukan take tamkar ranta zai fita tura kofar da aka yi da karfi yasa dukkan su suka ɗago da idanunsu wanda yake zubar da hawaye a ne ɗauke da wata kwalba a hannunsa yana faɗin Tun sanda na fara tun sanda na fara tozali da muryarki a waka na fara son ki na tarakon soyayyarki har na dawo Najeriya a lokacin na shirya na je har ofis ɗinku don in yi tozali da fuskarki tun sanda na ganki ido da tun sanda na ganki idanuwa na suka makance suka makance ina ƙaunarki ki tausaya min na gayu da ke in har kuma ba za ki so ni ba to a shirye nake da na datsa numfashi na har in koma ga mahallaci na kwalba da ke hannunsa ya buɗe ya ce wannan asit ne yanzu zan shanye shi don shi ne kaɗai zai katse min rayuwa cikin lokaci ƙanƙani cikin lokaci ɗangani ya ɗaga cikin lokaci ƙanƙani Ɗagawa waye zai kai bakinsa ya ji an doke kwalbar tare da tsinke tare da tsinke shi da wasu zafafan lafiyayyun maruka har guda hudu. To masu sauraron mu a daidai na gabar zamu dakata.